nisa sarkin da bai da mafari kuma baya karewa in na saka shi a komai nawa ba da kasawa Allah abin godewa aure akai daurawa sinar ma'aiki nawa mai bin sa bai yau ga mu mun taru mata maza mun jeru murna muke mun karu aure akai daurawa umar ɗan shirin nake wakewa rawa na bakin dage ta kunci kalar rage ango tana motsawa murnar shi bai boyewa naga har tana juyawa ta kunshi kalar birki sai kamshi take ango har wani shaki ma yake ku zauna la la la ku zauna lafiya sam karfi la la la ban baya ne soyayya ta hada kar da ku yi fada a gidan ku ku sa kiɗa ku taka rawa sauke bane aikin ba wasa bane in dai mun buga ku sai dai ku tarwa haka ku haka ku haka ku dan kara haka marmaza ku haka ku dan juriya haka DJ wai ya haka bude sauti duka maza